duk yanda zai iya tunowa ya kasa sai ma jin kansa da yayi yana masa nauyi alamar ciwo zai yi hakan ya sa shi kawar da tunanin yana jinya idanuwansa da kira akan kirjin nata yayin da nasa kirjin ke bugawa har yanzu shi da kasar lips ɗinsa yayi yana ɗaukar hijab ɗin ya mike a hankali ya isa ba gaban kogin da ke gabansu ruwa ya naɗo a ciki yana tangadi, domin shi ma jirin yake ji sama-sama yana zuwa wajenta ya dago ta a hankali yana ɗorawa bisa cinyarsa da kyar sannan ya matsa ruwan akan inda ya ga jinin yana fita dan kwalin dan kwalinta da yake kasa da yake kansa da ta bashi dazu ya warware domin daɗin ɗaurawa yayin shi ma sannan ya dawo da shi daidai saitin goshin goshinta ya ɗaura ciwon a nitse domin jinin ya tsaya yana gamawa ya ɗora cikakken hijab din a saitin wuyanta da ke bilkis take bilkis ta sake jin wata ta sake jin wata ajiyar zuciya tana bude ido a hankali ganin ta daudar bisa cinyar sai sa ta zabura da sauri tana kokarin tashi riko ta yayi da sauri idan sana limshiwa yace ki nutsu please jinya hannunta ta kare ba tare da ta kula shi ba ganin haka shi ma ya sake ta kawai yana dafa kansa Bilkis ta janyo hijab ɗinta da sauri za ta saka sai ta ga duk ya jike dagowa ta yi fuskar ta a haɗe ta ce me yasa ka jika min hijab ta ma ban ce ka daga cire min ba dagowa yayi a hankali yana zuba mata ido bai yi magana ba kawai ya gyara zamansa a tsanaki yana ɗan kishin gida sa na kara rufewa ga baki ɗaya tsaki ta yi tana hararsa ta ce magana nake maka fa ganin ya share ta isa ta tashi daga wajen tana matsawa can gefe ta kama buga hijab ɗin tana ɗaga shi can sama don ya bushe da wuri juyowa ta yi sai ta ga kamar yana bacci mamaki ne ya kama ta sannan ta kalli dajin da suke ba motsin mutum ko ɗaya take tsoro ya shige ta ta yi saurin dawowa kusa da shi tana jijjiga shi ta ce kai tashi tashi mu nan ba wajen zama ba ne gani ta yi bai motsa ba ta kara kamo hannun shi tana jijjigawa ta ce wallahi idan baka tashi ba Allah zan yi tafiya ta ta furta hakan cike da takaici tana miƙewa ta ce dama can a daji na ganka don haka haɗuwar daji rabuwar daji tana idawa ta juya da sauri za ta tafi har lokacin yarima ya bai farka ba da alama ma bai san a duniyar da yake ba tamkar wanda ya suma bilkis kuwa duk tsoro ya kama ta tana ganin gara ta hakura da zuwa gidan yaya Atika kawai ta wuce gida kafin dare ya yi mata sai da ta yi nisa da tafiya ta juyo har lokacin yana kwance kamar yadda ta bar shi kwafa tana shirin juyawa ta ji an damƙo hannunta ta baya a razane ta juya tana kallon gefen nata sai kawai daga wasu maza biyu irin barayin dajin nan ne tsaye a kanta suna dariya suka ce kan ubancan yau ga tsuntsu daga sama gasashe ihu bilkis ta sa a razane tana salati haɗi da kiran sunan Yarima Yasir cewa take bakon gari dan Allah ka zo ka cece ni juyawa suka yi nan suka hango Yarima Yasir a kwance dariya suka yi mata suna nufar inda Yarima Yasir din ke kwance fisgewa ta yi da iyakar karfinta ta isa gaban Yarima Yasir ta fada kansa tana jijjiga shi iyakar karfinta a mugun tsorace ta ce ka tashi muna cikin matsala kai baro kamo min wancan yarinyar dayan ya furta hakan yana gyara ta zugen wando A gigice Bilkis ta sake daƙume Rima Yasir, hawayenta na zuba akan fuskarsa domin ta rasa mafitar da za ta yi yanzu wanda aka umarta ya taho yana washe baki ya ce, Ilu gani take fa nan din ta tsira. Yana ida maganar ya kawo hannu zai taɓa ta, Bilkis ta sake tsalla da ta kara, karaɗe dajin gabaki ɗaya. Yarima Yasir da damshin hawayenta ya fara tashinsa daga dogon suman da yayi yi, ya miƙe a firgice sakamakon karar da ta tsalla yanzu. ganin mutum biyu maza ya yi a gabansa ga su nan murtuka murtuka majiya karfe, sai kuma Bilkis da ta sandare masa akan faffadan kirjinsa yanzu kallon kallo ne ya afka tsakanin barayin dajin babban cikin wato ilu ya kalle shi kallo na raini sannan ya watsar kafin ya ce kai malam tun muna shi da juna ka sakar mana yarinyar nan ka kama gabanka idan ba haka ba wallahi har kai za mu tuɓe wa wando gwalo ido yarima yasir yayi da mugun mamaki yayin da Baro ya ce, ai oga shi ɗin ma ba haka nan za mu bar shi ba. Yayin da kake shagalinka da yarinyar ni kuma zan yi nawa shagalin da wannan mutumin don Kur'ani kana ganin sannan da alama zai yi mai yasin. Dariya suka sa ga baki ɗayansu, eli ya ce shi yasa nake yin ka buro domin kana da dabara, don haka mu je na karɓi yarinyar kai kuma ka saɓule masa wando. Izuwa yanzu fuskar Yarima Yasir na haɗe sosai babu alamar murmushi bare dariya a tattare da shi yana a yadda yake Bilkis na kansa hannayensa suna dafe a kasa ya zuba musu ido kawai yana ganin ikon Allah da isar su suka karasa wajen nasu a daidai lokacin da su ilu a daidai lokacin da ilu zai sa hannu akan Bilkis a wannan lokacin Yarima Yasir ya damƙe masa hannu ko karasa ta ta bai yi ba ji kake bas ya balla masa shi take sandara ƙara karar da ta fargaba da ta fargar da Bilkis ta miƙe a razane Yarima Yasir ya dawo da ita kansa kamar yadda take dazin yana girgiza mata kai fuskarsa a haɗe Kasan Musa masa ta yi sai kallon Ilu take a tsorace lokacin da ya ja baya yana cije baki buro ya ce kutume lesi oga ba dai wannan shafalfal ne ya gwada maka karfin damtse ba banza zaye da shi kafin ya sake dawowa bai daddara ba zai kamo Bilkis Yarima Yasir ya karasa balla masa ɗayan hannun karar azaba ya sake take matsa da sauri baro ya ce wallahi mu bar nan ni fa na fi tunanin rauhanai ne baro ya furta hakan yana juyawa zai gudu ilu ya bi shi a baya hannunsa rungume da ju hannunsa rungume da juna yana jin numfashin azaba sauke ajiyar zuciya Bilkis ta yi a daidai lokacin da ta daina hango inuwarsu ta dawo da kallanta kan Yarima Yasir da shi ma mamakin karfinsa ya kama ya kama sa gani ta yi itan yake kallo hakan yasa idanuwansu ya sarke da juna dan dan yake ta yi kirjinta na bugawa ta yi azamar sauka daga kansa ya rike mata hannu zaro ido ta yi tana dan haɗe fuska ta ce me kuma zan yi maka yarima yasir ya tsina fuska ya yana kawar da kai yace su waye mutanen nan bilkis ta ce to sake ni mana sai na ji daɗin faɗa maka su waye ko taɓe baki yana sakin mata yana sakin nata ta sauka limshe ido yana cije lips A hankali Bilkis ta kawar da kai da sauri wani abu na mata yawo a kirji. Yes, na jinki. Yarima ya sirya furta hakan har yanzu bai bude ido ba. Bilkis ta ce, "Ina ta tashin zan kai banza da ni, shi yasa na yi tafiya ta nima." Ta furta hakan tana turo baki. Gani ta ya bude ido da sauri yana zuba mata su Ya ce, "Please, maimaita, ban ji mai kika ce ba." Waro ido ta da mamaki sai ta ga ya gyaɗa mata kai alamar cewar lalle bai ji ba bata kawo komai a ranta ba ta sake maimaita abin da ta ce tana kara turo baki har yafi na dadin hmm. yarima yasir ya saki ajiyar zuciya yana tsare ta da ido sai kallon bakin yake yana dan murmushi bilkis ta ce wai har yanzu baka ji ba ne ko dai ka samu lalurar rashin jini yanzu yarima yasir ya sakar mata murmushi yana miƙewa tsaye ya miko mata hannunsa ya ce Ta taso mu tafi ba musu ta miƙe don dama ta kagu su bar wajen yarima yasir ya ce ina ne hanyar garin da zaki je bilkis ta ce na fasa zuwa gida zan koma yarima yasir ya gida kai ba tare da yayi magana ba nan suka kama hanyar komawa gida bilkis na nuna musu hanya har suka koma asalin dajin ƙauyensu tun a hanya bilkis ke tufka da warwara har yanzu ta rasa a wani matsayi za ta nuna yarima yasir a ƙauyensu duk yadda ta so ta samu mafita kasawa ta yi don haka kawai ta sa a ranta gwara ta bar shi a dajin kawai kamar yadda ta gan shi a nan tun farko sun ɗan yi tafiya mai nisa babu mai yin magana a cikinsu har suka kai inda bilkis ta fara haɗuwa ta yi rima yasir ja ta yi ta tsaya ya juyo da hankalin sakanta yana jiran abin da za ta ce sai ta ɗan yi murmushi ta ce mun iso inda kake zama ni zan tafi ka tsaya a nan zuba mata ido yayi bai yi magana ba bilkis ta ce ko baka ji mai na ce ba girgiza kai yi a hankali yana harɗe hannayensa ya kawar da kansa zuwa wani side din numfashi Bilkis ta sauke kafin ta ce sai anjima. jima juyowa a hankali yana kallanta yanayin fuskar sa na canzawa Bilkis ta juya zuciyarta babu daɗi ta wuce a wajen ta bar shi har ta yi nisa bai daina kallanta ba Bilkis ta juyo a hankali sai ta ga har yanzu itan yake kallo bai dauke idanuwansa akan ta ba kasa daurewa ta yi ta dawo gare shi gaba ki ɗaya tausayinsa take ji a ce mutum ba dabba ba a daji ai babu daɗi ko za ka bi ni ne ta yi tambayar ba tare da ta shirya hakan ba daga kai yayi da sauri sai ta ga ya saki ransa alamar ya ji daɗi wani mugun tausayinsa ne ya sake kama ta ta yi kasa da kanta tana tunanin a matsayin da za ta nuna shi sai kuma ta tana taimakon da ya yi mata a wajen barayin dajin nan don haka ta ce shikenan mu je ransa a sake ya biyo bayan ta suna tafi tamkar wanda suka daɗe da sanin juna a lokacin har yamma ta yi kuma dole ta wajen dandalin su za su ratsa hakan ya sa tun daga nesa aka zuba wa Bilkis ido ana kallo kowa mamaki dauke akan fuskarsa Bilkis dauke kai ta yi bata kula bata kula da irin kallon da 'yan kauyen ke mata da wannan bakon ba ta yi hanyar gidansu da shi dakata dakata uban waye wannan uban waye kai Malam Musa ya furta hakan lokacin da ya fito daga gida. Ya hango Bilkis tare da wannan mutumin za su shiga gidan. Kallon sa Yarima ya yi sai kuma ya dauke kai bai ce komai ba. Bilkis da tun dazu kirjin take bugawa ta ce, "Dama, dama baba, babba ya ce wani shegin kika sake kawowa kuma girgiza kai ta yi tana janye yarima yasir daga gefensa ya ce to waye shi da zai zo kai tsaye ya shigar min gida bilkis ta ce dama a soro zan bar shi ya tsaya sai na yi maka sallama da shi malam musa ya ce me haɗi na da shi da har zai ne zai neme ni bilkis ta ce dan allah ka hakuri na yi maka bayani juyar da keya malam musa ya ce ina jinki juyawa bilkis ta yi sai ta ga da yawan 'yan ƙauyensu duk sun yi cirko-cirko a wajen ana jiran abin da za ta ce bilkis ta yi kasa da kanta ta ce babba shi din ya cece ni ne kamar ya ce to ban gane ba malam musa ya furta hakan yana jiran karin bayanin bilkis ta ce a hanya ta na zuwa gidan yaya atika wasu mutane suka so suka so sace ni har ma sun so yi min mummunar illa Allah ya turo wannan bawan Allah ya cece ni babba Babban ya ja tsaki yana gyara zaman hularsa ya ce, To, mun ji ya cece ki, sai kuma aka yaya. Ko biyan shi za a yi, kin san dai ko kashi, kin san dai ko kashe ki aka yi ba ruwana, don ban aike ki ba dama. Ranta ne ya ɓaci irin cin zarafin da babba ke mata a gaban koma waye ke ɓata mata rai. Gashi kamar wanda aka ga sabon halitta sai kara taruwa ake, babba bai san waye shi ba fa. Ya rasa tunaninsa, Bilkis ta furta hakan hawaye na shirin zubo mata. Da mamaki kowa yake kara kallon su. Shashancin banza shashancin wofi. Ni zaki maida dan iska? Ki ga mutum zabgege kamar wannan kice bai san waye shi ba? Dodo ne shi ko aljani? Malam Musa ya furta a fusace yana ganin rainin hankali karara Bilkis ke shirin yi masa. Kowa na wajen karya ta maganar yayi yayin da wasu ke al'ajabin abin da Bilkis ta ce game da wannan bakon ta san bai yi siffa da mutanen kaf su ba. Malam Musa haba malam Musa lafiya kake wannan fadan a kofar gidanka haka ko fa malam Musa ya kafin ya ce Allah gafarta malam dan Allah ka taya ni dubo wancan mutumin ya nuna Yarima ya da a yanzu ya matsa can nesa da su yana yatsi na fuska domin hayaniyar malam Musa ta fara damunsa ya ce wai shine bai san kansa ba Allah ran ma'idi ya ce ban fahimci abin da kake so ka ce ba Malam Musa. Malam Musa ya nuna Bilkis da kansa ke da kanta ke kasa ya ce ni ma shirman da yarinyar nan ta kawo min kenan. dan maganar bata fahim dan maganar bata fahimta bace Alaran Ma'idi ya ce Bilkis ko zaki iya min bayani a nitsi ta yadda zan fahimta Bilkis ta goge guntun hawayen takaicin da ya gangaro mata a kumato kafin ta kara sanar da shi yanda ta faɗawa wa mahaifinta sannan ta ɗora da faɗin tun a lokacin ne tambayi waye shi daga ina yake kuma ina zai je sai nuna samsam bai san waye shi ba ciki har da sunan shi kuwa shi yasa na yanke shawarar tahowa da shi nan a sa cikiya a gari ko Allah zai sa a samu wani bayanin da ya dangance shi ko danginsa Alaramma ya ce tabbas kin yi tunani mai kyau Bilkis kamata ya yi a sa cikiyarsa har da makotan ƙauyukanmu. ko Allah zai sa a dace Bilkis ta girgiza kai cike da gamsuwa Taɓa baki malam Musa yayi ya ce to duk naji abin da kuka tattauna amma a ina zai zauna dan ba zan ajiye gardi a gidana ba Bilkis ta ce dan Allah babba ka bari yayi kwana biyu a sauran nan tare da su yayin Rabi'u tare da su yayin Sabi'u kafin ya dawo hankalinsa ko kuma a samu wanda ya san shi sai ya tafi tsalle malam Musa ya dire ya ce wannan ne kuma san ba zan ba zai lamunta ba ai abin da ya sa na yi wa tukkar hanci kenan tun wuri haka kawai na ajiye mutum da ban sani ba a gidana na san waye shi da kika ce ya ce ki na sani duk ya ce shi ma a cikin barayin yake haka kawai cikin dare ya yi wa 'yan uwansa alama su zo su yi min sata ko su yanka ni billahi lazi ya zan yarda bakin ji na rantse a to. kasa cewa komai bilkis ta yi domin a yanzu kam ta rasa mafita alaran ma'idi ya ce akwai ɗakin almajirai da nake karatu jiya wani almajiri na ya koma gida don haka za a samu waje su koma su goma ne a ciki idan ba damuwa sai ki kawo shi kwana biyu kafin wancan ɗin ya dawo girgiza kai bilkis ta yi hankalinta na tashi ga bikin zuwa babu zanin ɗaurawa yanda ɗakin almajirai yake da wari na tashin hankali da kazanta take hangowa wannan bakon da har yanzu bata san sunan shi ba to amma ya ta iya ina laifin wanda ya nemi ya taimaka maka a daidai lokacin da kake bukatar hakan matukar bata amince da ta yin alaramma ba to bata san kuma ina za ta kai yarima yasir ba haka da ta yi yakin dole tana kara gyaɗa kai ta ce shikenan malam nagode sosai Allah ya kara arziki amin bilkis mu je ku ga wajen ko Bilkis ta girgiza kai tana komawa inda Yarima Yasir ya harɗe hannayensa yana kallon su daga nesa tamkar tebe. Tsaki Malam Musa ya ja yana kallon mutanen da suke zagaye a kofar gidansu ya ce, To ai sai ku tafi ko sa'idinawa sum sum sum kowa na wajen ya fara darewa ana gulmar abin da ya wakana a wajen da haka hirar mutanen kauyen ta canza salo zuwa labarin zuwanta da bako cikin kauyen su kowa dai da abin da zai faɗa kallon shi ta yi a tsanake ta ce muje bai yi musu ba domin dama ya gaji sai ya tsina fuska yake tun ɗazu don haka ba gardama ya fara bin bayanta a nitse sun ɗan yi tafiya mai nisa a can gaban layin su gidan alaramma yake suna zuwa lokacin ana kiran magaraba alaramma ya ce to bilkis ki jira mu anan bari mu je sallah sai na nuna muku ɗakin bilkis ta gyaɗa kai ta ce bari na karasa gidan naka nima ma na yi ni ma na yi alaramma ya to ba damuwa kallon yarima yasir yayi ya ce mu je a yi sallah ko ko kallonsa bai yi ba bare ya saran zai saurare shi bilkis ta ce ku je yanzu za ku dawo ina nan ta nuna masa inda take zaune kamar ba zai bi shi ba sai da ta sake nanatawa sannan ya yarda ya bi shi yana ta tamkar wacce za ta gudu ta bar shi murmushi ta yi masa sai ya ɗan yi murmushin shi ma yana sakin ransa har suka wuce masallaci tare da alarammar da ke daga wajen ana iya hango masallacin ajiyar zuciya bilkis ta sake tana miƙewa a hankali ta hanyar gidan malam domin yin tada sallar a hanyar ta na shiga gidan daga dan daga gefen kofar gida ta ga window ɗin almajiran malam a buɗe, matsawa ta yi domin ta leka tana cusa kanta wajen ta dawo baya a gegece tana toshe hanci saboda wani irin mugun wari da tsami da ya bugi hancinta lokaci guda numfashi ta sauke da kyar tana dafe kirji yanzu anan yarima yasir zai zauna ɗakin almajirai duk da bata san waye shi din ba bata san asalinsa ba bata san daga inda ya fito ba amma tana ji a jikinta ya fi ƙarfin ya yi rayuwa a irin wannan wajen duba da yadda yanayin jikinsa yake fatar jikinsa a koda yaushe ƙyalli take ga hannayensa duk laushi tamkar auduga har mamaki take yi wai namiji kamar shi amma da laushin hannu wannan ko mace albarka hakan ya tabbatar mata da cewar duk inda ya fito to ba a wahale yake ba tana jin takaicin rashin tunaninsa amma dole a samu mafita domin tunaninsa ya dawo ta yadda zai nuna waye shi daga ina yake dan wani nahiya ne shi ganin sun kusa idar da sallah ya sa ta bar wajen da sauri tunani falkanta tana karasawa gidan alaran ma'idi sallama ta yi matarsa salamatu ta fito daga bayi rike da buta alamar alwala za ta yi gaisawa suka yi kafin bilkis ta sanar mata dalilin zuwanta salamatu ta karɓe ta da mutunci kafin ta ɗora ruwa a wata butar ta bata nan bilkis ta duba ta ɗauka don fara yin alwala suna fitowa ya mai yasir ya fara waige-waige ko bai furta ba Alaramma ya fahimci Bilkis yake nema. Alaramma Idi ya yi masa alamar hanyar da suka biyo ɗazun. Ya ce mu je tana can. Dan sakin ransa ya yi kaɗan yana gyaɗa kai suka kama hanyar tafiyar su na komawa gidan malam. Tun daga nesa Yarima Yasir ya haɗe fuska ta mautamkar wanda bai taɓa dariya ba. Hakan ya samo asali ne tun bayan da suka bullo inda suka bar Bilkis bai ganta ba yanzu. Alaramma Idi bai lura da canjawar fuskarsa ba ya ce, Jira ni a nan, bari na ware mana tabarma. ko cikan ka yarima bai ce ba bare ya saran amsa alaran ma'idi ya karasa gun tabarmar da ke jingine da bango ba tare da ya damu da shirin na yarima ba ana haka sai ga bilkis ta fito daga gidan malam yarima yasir na hangota ya saki ransa har da boyayyar ajiyar zuciya yana zuba mata maye idanuwansa tun daga nesa murmushi bilkis ta yi masa tana yin kasa da idanta haka kurum ta ji kirjinta ya buga da karfi cija lips yayi yana kawar da kai gefe bai yi magana ba Bilkis har kin fito? Alaran mai furta hakan bayan ya dago daga shimfidar da yayi. Gida kai Bilkis tayi tana kokarin kallon fuskar Yarima da ya kawar da kai ta ce eh malam. Alaran ma Idi ya ce to bismillah ku zauna. Dawa gefen da ya kawar da kai tayi tana kallon sa a tsanake. Ta ce taho mu zauna. Juyawa yana kallon ta a tsanake ta kara maimaita abin da ta ce. Yarima ya ya matso inda take nuna masa ba tare da yayi magana ba. Ya zauna, ita ma ta zauna a ɗancen gefe.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 sai dai sam ya kasa tunowa domin ya manta duk yanda zai iya tunowa ya kasa sai ma jin kansa da yayi yana masa nauyi alamar ciwo zai yi hakan ya sa shi kawar da tunani